Eh, motsi ya fi laɓewa, nemi naka ai na maula. Eh, just keep the force gayi nemi naka zalla. Ubangiji ya baka saka tara ko da talla. Gayi na ta son su huta amma ba su aiki. Na a gaidin wani rayuwa na babu zaki. Back to farm kowa sai ya koma gona. Zaka tara arziki a yanzu ko da noma kafin ka tara arziki a yanzu sai da fama. Shugabanci ta yi kyau muna ta watsa dariya. Ya Ubangiji sarki ka sake ba mu kariya mu haɗa kai ɗaya don mu ringa dariya. Ha ha ha ha ha. haha baba na faɗa maka dole ne si maki sun yi saki na zama ɗan zaki mai gaba da ni wallahi sai dai yayi saki kai ku gafara ɗan nan akan doki ko kun tafi ku da kuɗin jaki kuma in ka ja da ni wallahi sai na baka maki domin zan saka asarar kuɗi wanda baka yi saki ni da ni zaka ja mu zuba mu gani mana ko mu asara ta kuɗi ko dola ko naira mu zuba da kai wallahi zan yi maki nonsense stupid man as i told you jealousy is a part of love eh not to love without jealousy har kana faɗin wai saka ja da ni stupid man mumu kuma jare by clear homotite a gede musu mafiya ko musu arewa mafiya wanda mu za su ja eh mala ni ke sa auya na bana sa abun wasa bana wasa da wanda zai sani in yi wasa shi mala ka gani ni ke sa bana sa abun da zai sani wasa kai talaka na kake da kunda ka sai wannan na golden coffee see no ta faɗa kake za ka magane kai mutu na gaskiya ba a jaddani zanen kai ka zan baro ka za yi wasa da ni ha